وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ba mu saka manzannin da muke aiko su ba wasu gangar jiki ne marasa cin abinci ba a'a suna cin abinci kamar yadda wasu suke ci kuma ba su kasance masu wanzuwa a duniya ba su zama ba sa mutuwa ba